daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. baya ga haka a kodiyoshe za ku iya samun mu a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 11 ga watan satumbar shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na shida agogon Najeriya kenan Nijar kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida a ta nan Amurka jiya Lahadi. Adadin mace-mace sanadiyar babbar girgizar kasar nan da ta ɗaiɗaita kudancin Mexico ya karu zuwa 90. sannan 'yan tawayen rohingya da ke kasar myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya lahadi to a najeriya kuwa masarautun gargajiya sun dukufa wajen ganin an shawo kan rikicin makiyaya da manoma da ke kai gasarar rayuka da ɗimbin dukiyoyi a ƙasar makiyaya ku yi maɗiyan ku faɗa ku gargaɗe su masu gona ku yi haƙuri in ma har wani ya yi ya shiga kai ka ce za ka jawo kayan faɗa to har ila yau a najeriya jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da buƙatar yin garan bawul ga majalisar ministocin gwamnatin shugaba muhammadu buhari to ko menene hujjan kiraye-kirayen nasu don tafiyan da ake tafiya yanzu ba mu gane ba shi buhari yana kokari ya taimaka mana mu talakawa su kuma sun hana ruwa gudu ba da yamma a rusa su a samu mana sabbi sake neman wayansu sabbi sannan kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai shigo da sirrinsa na ciki da gaskiya mako duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida ta nan Amurka jiya Lahadi. Ta yi kace-kace da wannan jiha mai yawan jama'a musamman ma filin shakatawa wannan da ke yamma da gabar kogin Mexico inda iska ta yi ta kadawa da kara a yayin da kuma ruwa ke ta zubowa da karfin gaske. wannan guguwar mahaukaciyar wato wannan mahaukaciyar guguwar ta shafi kusan lahirin florida ciki har da birnin miami da wasu manyan biranen da ke daura wato daura da gabar tekun atlantika sannan ta dira kai tsaye kan tsibiran nan na florida keys kafin ta kada zuwa babban sashin jihar sai dai duk da cewa karfin iskar da ke tafa da guguwar ya ragu sannan a hankali jami'an ayyukan ceton gaggawa sun yi ta gargaɗi akai-akai kan yiwuwar guguwar ta sake zaburowa ta yi illa ga mazauna sassa biyu na gabar teku a florida ɗin rabon wata mahaukaciyar guguwa ta shafi tampa tun shekaru 100 da suka gabata jiya lahadi shugaba donald trump ya dawo da wato ya dawo fadarsa ta white house daga wurin shakatawar nan na shugaban kasar amurka kem david inda ya yi ta tarurruka masu nasaba da matsalolin sannan ya fitar da bayanai da ke ayyana mahaukaciyar guguwar a matsayin wani babban bala'i wanda hakan wani mataki ne na samar da kuɗi daga gwamnatin tarayya cikin gaggawa adadin mace-macen sanadiyar babbar gigizar ƙasar nan da ta daidaita kudancin mexico ya ƙaru zuwa 90 kuma mace-macen ya fi aukuwa ne a jihar oaxaca babbar girgizar ƙasar mai karfin maki 8.2 a ma'auni ta bararraka gabar tekun mai nisa ta tekun atlantika dab da tsakar daren ranar alhamis mai tazarar kilomita wajen 100 daga garin tonala ya zuwa jiya lahadi da yawa daga cikin mutanen wurin sun ci gaba da kasancewa a waje saboda tsoron kar hucin girgizar ƙasar ya ritsa da su ciki har da wanda ya auku da safiyar jiya lahadi mai karfin maki biyu da wato biyar da ɗigo biyu a ma'auni jami'a jihohin wahaka da chiapas sun ce dubban gidaje da kuma ɗaruruwan makarantu sun lalace ko kuma sun rushe rotanni na nuna cewa dubban mutane ba su da ruwan sha shugaban mexico enrique pena nieto ya ce wannan girgizar ƙasar ta fita wacce aka gani a shekarar 1985 wadda ta halaka dubban mutane a wani jawabinsa da aka yada da yammacin ranar juma'a ya ayyana ranaku uku na makoki a ƙasar baki ɗaya sannan ya alkawarin cewa gwamnati za ta taimaka a farfaɗo 'yan tawayen rohingya da ke kasar myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya lahadi saboda kayan tallafi su samu kaiwa ga waɗanda tashin hankalin ya ratsa da su mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta arkan sun kaddamar da hare-hare kan sansanonin 'yan sanda da na sojoji a ƙarshen watan jiya al'amarin da ya kai ga raba mutane sama da dubu ɗari uku da muhallansu a wata sanarwar da ta fitar ranar asabar kungiyar ta bayar da tabbaci ga kungiyoyin agaji da cewa su a ta bakinta dawo da aikin agajin da suke yi ga dukkanin waɗanda abin ya rutsa da su ba tare da la'akari da addini ko harshe ba a tsawon wa'adin tsagaita wutar jiya lahadi kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta zargi gwamnatin ƙasar myanmar da ɗana bama-bamai da gangan akan hanyoyin da 'yan gudun hijirar rohingya ke wucewa zuwa kasar bangladesh labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc jiya lahadi hukumomin ƙasar iraki sun ce suna rike da 'yan ƙasashen waje mata da yara wajen sama da 1,300 iyalan waɗanda ake kyautar zaton mayakan isis ne a wani sansanin kula da waɗanda suka rasa matsuguni kuma tana tunani ta tura su zuwa ƙasashensu na asali mata da yaran waɗanda yawancinsu suka fito daga ƙasashen rasha da turkiya da yankin tsakiyar asiya da wasu kuma daga turai sun bi ƙauya ne ga dakarun kurdawa a ƙarshen watan agusta bayan da sojojin iraki suka fatattaki isis daga garin tal afar na arewacin ƙasar wanda kuma ke kusa da masul. jami'an ƙasar iraki sun ce suna kan tantance ƙasashen matan na asali ko da yake da yawa daga cikinsu ba su da fasfo ɗinsu na asali ko kuma wasu takardu na ƙasa da ƙasa jiya lahadi mikhail sakashvili tsohon shugaban jojiya wanda daga baya kuma ya zama ɗan ƙasar ukraine ya tara daga ƙasar poland zuwa cikin ƙasar ukraine inda yake cibis da cincirin da magoya bayan sa sakashvili ya kasance mara ƙasa tun bayan da tsohon shugaban gidansa shugaban ukraine petro poloshenko ya soke takardar izinin zaman saɗan ƙasar ukraine watanni biyu da suka gabata ƙasar georgia ta bayar da sammacin kama shi kan wasu zarge-zarge da ke da nasaba da harkokin siyasarsa kuma gwamnatin ta georgia mai headkwata a eh, tbilisi ta buƙaci gwamnatin ukraine da ta so masa ƙiyarsa Ah, to amma ba a san ko wannan buƙatar za ta yi tasiri ba sakashvili ya ce dama yana so ne ya koma ukraine ya kalubalanci matakin da poroshenko ya ɗauka na soke takardar izinin zamansa ɗan ƙasar bayan da ya bar ƙasar. To labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashi Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To rikicin makiyaya da manoma wata babbar matsala ce da ta jima tana addabar wasu kasashen Afirka musamman ma a yankunan Najeriya da Nijar inda ta kai ga har ana asarar rayuka da dukiyoyi. a wani mataki na nemo bakin zaren wannan matsala masarautar kwantagore da ke jihar Niger Najeriya ta hada wani taro da ya hado kan ɓangarorin biyu domin faɗakar da su kan mahimmancin zaman lafiya daga mina ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana Masarautar Kwantagora da ke cikin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani babban taro da nufin shawo kan matsalar rikicin da ake samu a tsakanin manoma da Fulani makiyaya a yankin. Taron dai da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya haɗa kan Fulani makiyaya tare da manoman. Masarautar Kwantagoran dai ta ce ta damu da yadda ake tafka asarar dukiya wani lokaci ma har da asarar rayuka a sakamakon tashin hankalin da ake samu a tsakanin Fulani da manoman. Mai martaba sarkin Sudan na Kwanta Gora Alhaji Sa'idu na Maska ya yi gargaɗi ga ɓangarorin guda biyu a kan ƙetare iyaka tare da ɗaukar doka a hannu. Makiyaya ku yi maɗiyan ku faɗa, ku gargaɗe su, masu gona kun haƙuri, in ma har wani ya yi ya shiga. kai ka ce za ka jawo kayan hada. Malam Muhammadu Shehu shi ne ya yi magana a madadin Fulani makiyaya ya ce rashin samar da burtaloli ga makiyayan na ɗaya daga cikin abin da ke haifar da matsaloli na tashin hankalin a tsakaninsu da manoman. Sanuwa ko ta je wurin tsaunin nan an daji wuri ba hanya. Na roƙon alhama ga masarauta mai albarka a riƙa buɗe hanya da shanga tsaunin nan. Shi ma dai Malam Muhammadu Dalla da Auna da ya yi magana a madadin manoman ya ce sun yi farin ciki da wannan taro da aka shirya. Mu ƙungiyar manoma kusan mun yi kowa murna da wannan kiran da aka yi saboda a faɗakar da kowa da makiyayan da manoma kowa ya san haƙƙinsa kuma kowa ya san cewa akwai doka a cikin ƙasa Babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin makiyaya a jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babayo, wanda shine ya wakilci gwamnan jihar Niger a wannan taro. ya ce suna ƙoƙarin wayar da kan Fulani makiyayan akan illar aikata miyagun ayyuka. Saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki yau, idan yau aka ce an kama marayu ko amurobas ko wasu masu duk wani abubuwa da ya shafi karya doka a ƙasa za ka samu kashi casa'in cikin ɗari gaba ɗaya filani wannan abu yana ci mana tuwa ƙwarya yana damun mu kuma muna kwana da shi kuma muna tashi. A 'yan watannin da suka gabata dai jihar Niger ta fuskanci matsalolin tashin hankali a tsakanin Fulani makiyaya da kuma 'yan kabilar gwari manoma. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya. Tafiya najeriyar har haƙila yau jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da buƙatar yin garan bawul ga majalisar ministocin gwamnatin shugaba muhammadu buhari masu lura da al'amura dai na ganin karɓar da wannan kiraye-kirayen ke samu a tsakanin jama'a ya ƙara zafafa ne tun bayan da ministar kula da harkokin mata a gwamnatin ta buhari wato aisha jummai alasan ta bayyana bayar ta a fili ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar atiku abubakar a matsayin wanda za ta mara baya a zaben shekara ta 2019 idan allah ya kai mu ga abin da wasu 'yan najeriya ke cewa a farkon wannan rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola jihar adamawa eh muna goyon bayan haka din goyon bayan canja ministocin rusa ministocin a sa sabbin don don tafiyan da ake tafiya yanzu ba mu gane ba shi buhari yana kokari ya taimaka mana mu talagawa su kuma sun hana ruwa gudu ba da ma a rusa su a sa mana sabbi sake neman wayansu sabbi haka muke bukata inda hali akwai masu fakewa da rigan buhari su zalunci jama'a amma Buhari bai sani ba amma yanzu Allah ya fara fahimtar da shi kuma ya sani fulaku ne irin nashi da kawai ce. amma in Allah da zai mana maganin su ni abin da nake tunani a zuciya na abin da sauran jama'a ma suke tunani ka san tafiyan Buhari nan mafi yawanci a kabinet nashi ma wasu ba su so ya dawo ba aka wata a sauke su gaba daya don ba su san aiki su ba dukkan su ba wani ministan da ya san abun da yake kamar ministan namu na adamawa ba mu san abun da ya kai shi abuja ba ministan abuja ya kamata mu mutanen adamawa mu ji daɗin ministan namu amma ba mu ji daɗin sa ba to kuna nufin ku ku dai maimakon a ce a sauya wasu aiki a canja su gaba ki kenan ya kamata a canja su gaba daya sai a zabi waɗanda za su iya yi waɗanda ba za su iya kuma a nemo musu abin da za su yi. Wannan mako na zuwa ne yayin da fa shugaban jami'ar APC da ke mulki a ƙasar ke ma ziyarta juyin Taraba da Adama domin gana da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar. To wai ko me shugabannin jami'ar APC ke cewa ne game da batun tankaɗe da rairayin da ake cewa shugaba Buhari zai yi a yanzu? Alhaji Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC Adamawa wanda ma ke cikin tawagar tarbar shugaban jami'ar APC John Oyegu ya ko bayyana cewa fa suna goyon bayan wannan batu muna goyon baya takarar da raya sosai saboda muna son Najeriya ta ci gaba shugaban Muhammadu Buhari ne nan mutanen da ya kamata su taimaka mashi in ka duba komai sun da yawa da suna zama da shi ne amma ba wai suna da akida irin nashi ba ba kuma suna son shi a wannan kujera na shugaban kasa ba don haka ya kamata yanzu lokaci yayi da ya kamata ya kawo mutanen da suke son shi suke son Najeriya ta ci gaba Kuma ci gaba da ba 'yan Najeriya aiki saboda gaskiya wasu ministocin ba sa taimaka ma shugaban kasa inda ya kamata kuma in ka duba Najeriya yanzu

gaba ba alheri wani batu da shi ma ke ci gaba da janyo kace na ce a najeriya shine batun sanarwar da hukumar fitar da kididdiga ta nbs ta samar a farkon makon da ya gabata wanda nuna cewa kasar ta fita daga matsalar koma da tattalin arziki da ta fuskanta a baya a baya bayan nan wani tsohon gwamna a arewacin najeriya ya ce ana shi ganin hukumar ta nbs ba ta yi wa gwamnatin mai ci adalci ba da ta fitar da wannan rahoto wannan hukuma ba ta gwamnatin mai mulki adalci ba don kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi ta bari a ga abubuwa na canzawa in ka faɗa abu ka ce ka samu abu to in ba a riƙa shi ba mutum ba zai je faɗa ba saboda haka su masu da ga in ka lura digo-digo ne suke magana To sai a biyo mu a shirin na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin kowane tsohon gwamna ne da kuma ƙarashin rahoton. amma yanzu agogo anan na cewa karfe ɗin dare ne da minti 16 a nan washington dc kuna kuma tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya shige mun fara taɓo batun yadda 'yan ta'adda suka dabi wani yanki musamman a jihar Zamfara da ɓangaren jihar Katsina da ke bakin iyaka da karamar hukumar tsafe. Waɗannan 'yan bindiga musamman suna farautar 'yan banga da ke kare waɗannan garuruwa suna kashe su. Haka kuma ba su bari mutanen ƙauyukan da ke wurin su yi noma har sai sun biya su kuɗi mai yawa miliyoyi. A shirin namu na makon da ya shige, Basiru daga garin 'yan warin daji ya fara yi mana bayanin yadda suke kashe 'yan banga kuma zai faro da batun wani sanannen ɗan banga mai suna baban gida wanda ya rasa ransa wajen kare mutanen 'yan warin daji da dukiyoyinsu za mu taso daga kan tambayar da nasiru ya masa game da waɗannan 'yan banga wani misali za ka yi ko kuma su waɗanne 'yan banga ne za ka iya tunawa waɗanda aka kai musu hari ko kuma waɗanda suka tinkari mutanen nan ah, watakila suka rasa rayukansu eh to a gaskiya mutanen da suka kai wannan hari akwai wanda ah, shine shugaban yan bangan kuma wanda gaskiya a garin yan waran daji shine yake ji da shi shine baban gida to baban gidan nan sun zo mutanen nan sun sun kashe shi akwai wani yaro shi ana ce mashi gambo sun sun kashe shi akwai wani wanda ake ce ma eh, eh, sile malam sile shi ma sun sun kashe shi to wannan abun ya sa mutane sun ɗauki zafi suka ɗauki zafi aka yi sati ɗaya tir ba wanda ya zo ce ku cikan ku ƙarshe shi baban gidan nan ba su rufe mutanen garin nan ba su rufe shi ba sai da aka tsaya cewa mana local government ɗin safe ya zo ya gani ana ganin kamar tun da ya zo ya gani za a yi wani abu to amma gaskiya wani abun da aka yi bai ta ya karya ba idan ka zo ka zube jami'an tsaro a garin yan waran daji to ina za ka kai mutanen eh, ɗanwaru ina za ka kai mutanen rugumawa ina za ka kai mutanen haya alhaji ina za ka kai mutanen eh, eh, eh, gurbi to irin su dan amana irin su buke-buke irin su tsaftin kasai to kaga duka basu a banza kenan sai an fara kai sannan dan sanda zai mafoli zai haɗoki mota ya je garin ko kuwa zai yi ya kamata a ce akwai security wurin wanda aka zube na musamman kafin a ga an kai karshe da wa'annan mutanen akwai abin da ba mu fahimta ba ka ce shi baban gida da aka kashe an bar shi sai da yi kwanaki ba a yi jana'izarsa ba me kake nufi da wannan labarin eh to ya kwana ɗaya ne an jira saboda ba zai kamata mutum da shi mutum ne wanda yake sananne ne ko mutum ne wanda yake mai jajircewa mai yin kwazo wurin ganin ya tsaya ya taimaka an kare rayuka al'umma to kaga wanda gwamnatin chairman na game ya san da shi kuma ya san aikin da yake to bai kamata a ce kawai ya an zo an kama shi kisan gilla ba an zo an rufe shi ba tare da an gaya hukuma ta sani ba wannan shine dalilin yasa aka yi wannan abu a ina aka ajiye shi ya aje shi ne a cikin gidansu ne aka aishi hagari waye sannan da aka da su chairman ne ya zo aka zo aka dauke shi aka je aka yi zinaida dan lokacin da aka lokacin da aka ɗauko shi to ba wani inda za a aje shi in ba kamar gidan nashi ba ana ka aisha aka zaka yi zana idan shi da safe kuma ciyaman ya zo da makarraman shi na lokacin government sun zo sun gani to amma ban san wani mataki suka dauka ba wanda ni gaskiya a yanzu ko da mutum na sun zuwa garin nan ya gaya mana je garin ce saurara in dai ba zo ne ce garin ce saurara saboda gar ba za ka dauki kanka ka sa rayuwa cikin wani hali ba na halaka ba to dole ka saurara ka ga abun ya zama ko zai sauki to abun kuma gaskiya sai kara ci gaba yake to mu abin da muke duba shine nan gaba kaɗan idan allah samu yana da raye damana da ta zo idan damana ta zo an san kawai tana yin duhu to ta ina za ka bi ina za ka yi escape ko kuma ina za ka je ka nemi abinci to wa zai ɗauki abincin da zai baka dole sai ka je daji ka je ka aiki to dajin nan za ka je za a je a yabi mutanen gari mutum hamsin dari ne a je a tsare ka je ka yi noma ko ko za ka je ka je ka je ka yi noma kaga wannan ba ƙaramin haɗari bane ba ɗazu kafin a fara hirar nan ka ba da labarin akwai wasu za ga mutanen ƙauye sukan tara wasu kuɗaɗe su ba wa 'yan ta'addan ya zama kamar cin hanci su su kyale su eh akwai lokacin da za a ce idan kuna son ku noma wasu sai kun tura wa ɓarayin nan kuɗi kamar miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya dubu ɗari biyar tukun za su baku su za su baku ku noma to kaga alƙawarin yan ta'adda ai ba cikakke bane ba kuma wannan mu abin ni abin da ke gani a fahimta ta kamar ƙara ma bana dawaki ne to ina neman kuɗi ne in ƙara ƙarfi in gagare ka ka zo ka ɗauki maƙudin kuɗi ka bani kaga shikenan har ƙara da kan ƙasa kenan kuma wadda haka ɗin bangai za a ce ana karɓar irin wannan kuɗin ba ana ba da yana zama kamar wani wani wani wani wani wani ajiya tun saboda ka samu damar wani abu to dan ta'adin da zo yi haka bangai da za a yi a samu lokacin da zai ce ya bari dan kan shi ba ba zai bari danka tun da ya san abin yana karuwa ka abin kuma ya riga ya ga ya ci galaba sai ma kun ba ni kaza sannan ku zo ku yi manobin bukata naku kaga abin akwai abin duba a ciki kana nufin da ka ce mana wannan yanki yana hannun yan ta'adda kenan to gaskiya maganan gaskiya duk wanda ya sani ya san wannan yanki gaskiya inda ya san yankin yan waran daji daga yan waran daji zuwa taukin kare zuwa wailare zuwa buke-buke abin da ya ɗauko ya yi rugumawa ya kai mutu ya je wajen bawo kai hawo na kamacin duk wannan wurin gaskiya yana hannu yanta da dan ba abin da ka isa ka yi ba ka isa ka yi komai ba ba wani abin da ka isa ka ce ka zartar da shi akan wannan akan wannan wani hukunci akan wannan wuraren saboda su ka san masarautan ƙauye ba wai eh, makami ke gare ta kuma ba wani jama'a tsaro za a je a zuba ba to mai unguwa zai hana ɓarawo da bindiga ya abin da ke so a gari kaga ba ta yi zai hana shi dole idan kana son ka zanna lafiya sai ka goyi bayan su ka goyi bayan abin suke su to kun shi zai baka zama lafiya to kaga mu abin da muke tunani idan aka bar abin yayi karfi to nan da dan wani lokaci to za a zo a yabi matasan gaba ɗaya su kuma barayin mamakin wanda ake ganin zai kokari a samu ya jajirce a nemi ci gaba kasar da ci gaba a samu zama lafiya a kasar nan to ya zama dan ta'adda kaga mamakin aje a kawo mutum ɗaya ko biyu uku daga cikin wanda suke wannan abun a masu hukunci da dace da su to sai a ya zama abun ya ji gagar kwandila me kake tunani yasa matasa suka kangare suka koma yan ta'adda nan to gaskiya ni abu tunani na abin da nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin tarbiyya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan ne ko bahaushe to ko a wani bangare kake zaka tunanin akwai ruhin imani a jikin mutum to kasan shi imani dole sai da tarbiyya idan ba a samu tarbiyya batun barko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wannan ni a tunani na kenan gaskiya ba ka danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma fulani ne shanunsu ne ya kare don haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa yan a fasa kowa ma ya rasa eh da wannan haji nasiru amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kare mutuncin shanin gidanku za ka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asaci naku wanda bai shiga ba shi ya za kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana ƙara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani a ƙarshe ta yaya kake ganin gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin tarayyar najeriya za su bi wajen shawo kan wannan matsalar to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya dama ɗaya ce mu mun sani tsakanin da allah gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin da iya ƙoƙarin da ya kamata ta yi a ce ta yi ta yi dalilin da ya sani wanda magana shi shine hasali ministan tsaron na waɗannan zamfara ne kuma zamfara nan ne ma ya fashe ni a tunani na ba ya da garin da zai goda duniya wanda ya fi mazamfara nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunanin a ciwo manyan mutane ba san da abun nan ba don haƙƙin su ne a ce san da wannan abun tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abun amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji mai sanyin rayuwa mu samu mu samu natsuwa wallahi ba mana ko ɗaya ba an sauraro za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaron Najeriya kan ko akwai abin da za su ƙara yi domin kare rayuka da dukiyoyin mutanen wannan yanki. Haka kuma har yanzu muna jira mu je ta bakin gwamnan jihar Bauchi barista Emi Abubakar game da batun mutanen Zirami da wani alkali mai suna Sani Musa da suka ce yana zalantar su. A madadin Nasiru da kaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida ta nan Amurka jiya Lahadi ta yi kace-kace da wannan jiha mai yawan jama'a musamman ma filin shakatawan nan da ke yamma da gabar kogin Mexico inda iska ta yi ta kadawa da ƙara yayin da kuma ruwa ke ta zubowa da ƙarfin gaske wannan guguwar wato wannan mahaukaciyar guguwar ta shafi kusan lahirin florida ciki har da birnin miami da wasu manyan biranen da ke daura da gabar tekun atlantika sannan ta dira kai tsaye kan tsibiran nan na florida keys kafin ta kada zuwa babban sashin jihar sai dai duk da cewa karfin iskar da ɗan ragu a hankali jami'an ayyukan ceton gaggawa sun yi ta gargaɗi ga jama'a da su mai da hankali adadin mace-mace sanadiyar babbar girgizar ƙasar nan wato da ta daidaita kudancin mexico ya ƙaru zuwa 90 kuma mace-macen ya fi aukuwa ne a jihar oaxaca babbar iskar wato babbar girgizar ƙasar mai ƙarfin 8.2 a ma'auni ta ɓararraka gabar kudu mai nisa na tekun atlantika dab da tsakar daren ranar alhamis mai tazarar kilomita wajen ɗari daga birnin tonala yan tawayen rohingya da ke ƙasar myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya alhadi saboda kayan tallafi su samu kaiwa ga waɗanda tashin hankalin ya ritsa da su mayakan kungiyar 'yan tawaye ta akran sun kaddamar da hare-hare kan sansanonin 'yan sanda da na sojoji a ƙarshen watan jiya al'amarin da ya kai ga raba mutane sama da dubu 300,000 da muhallansu a wata sanarwar da ta fitar ranar asabar kungiyar ta bayar da tabbaci ga 'yan agaji da cewa su dawo su ci gaba da taimaka ma mutane. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma za mu sake dawa an jima insha Allah da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kina agogon Ghana. Za mu zo inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Kada manta domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata sai a ziyarci shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin shi ibrahim si garba da ya ta ne gabatarwa da kuma ba hero ne da ya hada mana shirin sai injinan mu john da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin na hantsi idan allah ya kai mu